su ne musamman waɗanda ba su gani kenan an muka same shi a nan yanzu haka ya shigo a nan a studio na alfa radio inda za mu yi tattaunawa da shi kasawa ne kuwa kamar yadda wasu suke ganin a'a su ya za a yi a kawo musu makauniya a gida ya za a kawo musu gurguwa a gida in Allah ya jarabce ka da wannan halin shin ba za ka iya yin komai ba To muna tare da Khalifa Faith na Peace Dawa Media shi ke tare da su mu ji ta wurin shi shin na ƙasa kasawa ne. Khalifa barka da safiya barka da shigowa a nan Alfa Radio. Barka ka ya Halima. yawa ya kokari da fama da jama'a. To alhamdulillah da Yawwa na ga wannan safin ana nan ana makwancin mu na karshe. Ana hidima ya lamari kuma ya kasance a nan. Eh to alhamdulillah da kulli Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Wurin da batun da makabarta muna da muna ciki hmm. na farko shine muna da mu make sure kaman na kawo wanga initiative malama tun cikin February. Na fara shi shine in ka duba zangantakan mu most wuri da yawa ala iya samu accident ya faru. Kaga rasa ma inda da a yi da mutum wanka. ana iya samu mahaukaci ne kuma musulmi ne ya mutu kowa na kiyama doki mu shi na kawo gidan shi wa mai wanka muna iya mu samu irin gidajen mu gidan compound house wani ya mutu ce da kori kowa fita waje a ce da da gawan wanka kowa fita wani bi kuma yana iya faru Eh, wanda ya mutu ma amma gidan compound ne dakin da da yi wankan shi an kwashi kujerun duka an fita to ga duba malama gaskiya abin na da wahala to she tun cikin february na doko wanga initiative eh, muna da wuri da yawa da muka gan kamar wannan fili ne da already yake nan for musulmai da ma ba musulman ba sun ka duba sun yi mortuary su gefe tanna yake nan sun sura ake gawa bakin su to amma mu ba mu da wurin wanka ko da yake mu ba namun nan ba mortuary bane ana ce mai dressing room ne inda da da mamaci wanka to wannan abu ne na gan kaman bari mu duko shi ne to da muka fara tun cikin february nan coronavirus ya zo shi aikin ne je kasa su aikin ne wanda muka samu shi ala yi to da na zo gani na gan kama a'a ina aikin ne kin nan before bar garin gari ya kamata finish shi sa yanzu haka kika je wurin samaru nan zango mu an cika daga wurin yun mesin da suke na suke aiki wai kana ma ka duba mesin da plumbers da suke yi ba musulmai bane amma sun zo suna taimako musulmai muna muna aiki kuma aiki na tafiya wayanda suke da taimako da za su taimaka fa na bude don in ba mu samu taimakon kan da muke so ba dole shi ne mu yi guda don biyu nake yin shi wurin mata da wurin maza saboda just in case ya zo ya faru ga mata ga maza ba wahala ba shi an jira an wanka an yi wanka ba to amma yanzu na focus bin duka amma shi na wurin matan ban ba shi karfi ewa ba tuku wurin mazan ne nake son finishin shi to ya dace kamar misali jama'a da ke gidansu taimaka taimako na nan mun gama shi gaba daya ne amma ba mu son mu yi half half so ina son mu yi shi one time so da yanzu haka ne ka je wurin wanda suka ga lokacin da na zo na kawo programin facebook live yau ka je wurin da aka je ka gan wani abu daban ne isa za kan ka je kuma ciki duka muna bidan mu yi tars ne eh, Allah ba da iko eh da mu yi tars ne duka ciki kuma kan da mu yi shi da mu yi shi kaman kan da ka san turai na gan ake daidai daidai shi ga shafi ga komi in wani abu ya faru ba sai mun je muna wahala ba muna da wurin da ake wanki as far as doctors sun duba sun ce mai shi ya mutu eh. an ba mu gawa da wani lokaci daga ji sha ce eh she an jira an yi wa da wan wanka an kara a ado ko a zo nan muna da filin da rai sallah yi gawa jama'a duka su cika akwai fili eh jama'a su zo rai sallah an yi loga masallaci a ce ana gama aje ga a da a bisa shi wannan ba wani taimaka Allah ya jagora shi yasa jama'a ana gida ana ji mm. akwai hanya a yi taimako muna gan ba ma shakka in kudi ne muna so saboda mun biya workers to amma mun store kudi daga kasan turai gaskiya ne kudin da na zo da shi ya share yanzu wasu ma suka kakkawo to amma abin da muke so shine muna bidan siminti muna ni da kasa muna ni da eh, ya suna daga tas sannan wani ma dai doki muna kofan da na sa wani ana sa wani china door takwaron da na sa na glass monday duki muna kuma malama abin da na yi ne shine akwai ajiya sama wutar america diyan alhaji yakubu banjar baba bas eh. to ita ta bani kudi ta ce ita ta doki nauyin mu gina rijiya wurin Allahu Akbar na gina rijiya mun yi komi mashin rijiya kai ma ka ka ce ka ka sai ka kawo mashin na kawo pulamba ya zo ya ja duka yanzu ba wala sauran mashin mashin da damu da don mashin nan muka yi shi pulamba na ya ja ya shigo da abin sannan kuma wannan ruwan nan shi da yusu ana aikin makabartar nan duka shi san kaje kin ga na yi politankin komi da malam eh, akwai malam muksin bet malam musu shi kuma ya kokari ya yi kokari ya ba mu guda shi na mu shi sa mun zo ba problem ruwa da da sannan kuma kare ka duba yan magazin wasu sun shi shigo da lorika ina ka alhaji balar duka mun ba su notice kowa shi da lorikan shi don muna bidan da muka je ziyara ba mu iske lorikan wurin sassai eh a wannan duka koyo masu akwashi sun ji tsoro kamar ne zama na dai gaya da yaran ba fada ba ne kai kowa kwashi abinci yanzu za mu nemi abu mu yi magana da su malam yusuf ya damu da kuma nan anyan nan duka ba wani ma da dai shi don wurin nan yanzu ba biso ba biso ta sa manyan mu zalla ma kakannin mu ne eh. zalla ke wuri muka kare su sun doki lori ka su hau kan gawa ehe shi sa wannan kuma muna ci so wanda ke sauraron mu da facebook da ko ina ne Allah taimako ne da kuma abin ba za mu saya da shi nan ba ah. na tun yara na su fita na gaya muna bidan mu je da shi da hozon gwan gana duka ko ina ya kama Allah ya jagora muna da Allah ya jagora eh eh almuhimmin ne in kana da masallaci ko wani wuri da kuka gan hmm. garin ku ga baku da wurin wankan gawa shaida ce kula da wuri to ka kira mu mun ya mu voice out haka mu nemi fi sabilillah nan mutane she a gina kowane gari ne eh mu ba mu san kowane gari ni da na samu filin na ni nake kallo na yin saya ko ya zo na saya wuri mm. ne na kuma shi jango Allahu akbar nan nan mu muke yin nan wannan ba filin wani bane eh. na na na na faramfin dan suka ba mu wurin biso ne ba yi akwace kwace a wannan ba wani gaddama kan ne kama wani gari na nan ba su samu irin namu ba ba ka kace barin je garin gari a ce ka ne ce ka tabbatar da irin haka da mu sannan a yi Allah ya jagora ne wanda suke ji suna garin su suna da fili da suka gan kaman an yayi musu wallahi we are open to help domin muka yi shi ya rage abubuwa da yawa cikin amma mutane su sani ba mortuary ba ne hmm. in an ce mortuary shi ne nuna ake ajiye gawa gawan musulmi ne an alibe ne ko wala abu ne ba san family ba ko hmm. lura ya zo da ajiye hmm. to nan wurin da zamu yi gaba mai mu ajiye gawa mu ajiye wurin wanka ne sai kawai an ya ajiye gawa fa kwana biyu ko uku don mun ya mun use AC mai kyau na batun gawa mun samu kaman Eh, su sigirin ga abin da kayan wankan su kasu su wane ka su ba kai mai shi bai wari ne ya aje misali bai kubura bai wari eh, misali gawan ya samu accident ne shara yawon bidan family mm. in dai bai wuce kwana uku wurin da muya ma'aji ya don kan da damu yi shi nan ala ya aji mun ayya mu aji gawa wurin Allah ta yi Halifa ina jin wannan batu yana bukatar lokaci na musamman a yi batu a kai a kara a nemi a sabila to Allah ya sa a yi a yi kowa ne da ke jin mu muna wurin in ka zo ba mu ma ka tambaye kafinta sun na nan nan ba na wurin ni na nan da ina sai kai ne nake don wayan mu muka bar musu sura yi yaran zangon mu she wasu na nan tun februari ba su da siriya wasu to shi sa ni nake kallo na gari da nina sai kan yin kari eh, ya ka sai ya ka sai ya raka sai ya raka sai ya raka sai na yau Allah ya taimaka san da kokari Allah ya jagora eh, amin Allah ya taimaka kamar kuma yadda kake fama da nakasassu musamman waɗanda Allah ya jarabci da lalura na rashin gani shin ya ganin ka kamar yadda kake tarayya da su ana fafatukar nema musu inda za su koyi ilimi da sauransu duka baki daya shin kana gada kasa kasawa ne in mutum na da wannan lalura ba zai iya yin komai a rayuwa ba eh wannan shi wani abu ne da yan zango suka sa kai rayuwa duka mutum ba abin da mutum bai ba wani ba wannan Allah yi shi duniya ya zo ya wahala ba hmm. kai ke so kai kai maybe kai ke zuwa ka wahala ko tunanin mu mutane zango na daya ne shine akwai abin da bature ke ce mai disability is not inability ba mutum ya zama gurgu ko makaho shi ke gwada mai shi bai yi wani abu ba je kasan saudiya Mufti saudiya menene makaho ne shi sa yana yi ko bai yi jin ana fatawan malam bombas ya eh. zama na kasan makka ya karantar da malumman mu da ke garin da suka karantar da mutane makafo ne eh. banda wannan je yau azhar inda malaman mu ke zuwa azhar suke karatu makasai ma malum masu fi yawa eh dai ki tambaya kin ji banda wannan eh, babban malami eh shine yafi kowa sanin qur'ani ibn abbas ko haka nan ba ibn abbas karshe bai makance ba malum ma da yawa karshe rayuwarsu sun makance shin ya bar sun bar wani abu ne to bari mu zo cikin kumashin mu goma mun gaba Allah ya baka albarka limamin yarbawa Allahu akbar malum sa yana da musa mai mabe eh, eh, makafo ne yana tafsirin qur'ani ko bai yana yi to ni da yayi tafsirin qur'ani ina ni ban yayi to ni da shi wane ne makafo Allah ashe ni ne makafo Allah ya baka eh, albarka eh ba sai sa halifa lalle eh. halifa kake eh. na tabbatar da halifancin ka <laughs> Allah ji kau sa zari la sa su huta wallahi malam shi sa <laughs> abin da kenan lamarin a ce mutum makafo ne bai yayi rayuwa cikin mutane mu ne muka doki kanmu ko tagwaye aka aife eh. shi a ce shi su ta shi bara kai ba mu ji magana in mutum ya zama gurgu waya ta yi bara ni na zama na american shekara da ni shekara goma sha shida ban taba ganin makafo na bara ba eh. ni ba taba gani ba makafo na bara america to kai karin dai shiga wani gari ba ni sai cikin america ba ba eh. kowane gari na sani yau kasan american ne. akwai wanda ma yana happy a ce ya haife diya makafo ko gurgu allahu dai mai dadi dali to yanzu ka haife diya makafo ko gurgu ai kai zaka ta duban shi gwamnati na biya warai warai to su suna so aka eh, da wasu eh wasu suna bida Allahu akbar eh ka samu diya makafo wani bi sanadiyar shiga aljannan kamar Allah ya sa yaro ne zama makafo haka haka to amma sai sai iyayen mu wani ya zo gan mace makauniya ya ce mm. yana son ta da aure to mu akida ki zama da matan ne eh, ba sani ba to shi kenan coordinator makafai Mustapha Ibrahim eh. yana kasa Accra eh. last week da n'a mu yi program last two weeks na'am matan shi ta haifu kwana uku before mu yi program to matan shi ba ta haifu makafo ba yaran shi duka ba makafo Allahu akbar kenan alaba akwai obi bayar ne da yake zuwa masallacin sada da obi aka aka yaran shi da su uku ko guda ba gurgu bane Allahu akbar Allahu akbar. Malama to. Akwai Bumbas, almajirin Ustaz Ali ne. Allahu akbar. Yanzu aka yana yawon dawa, malam Bumbas. Ya je ya karbi doctorate. Ya komo garan gawo. Amma yaran zango mu duka muna zaune ba doctorate ba komai ba mu da shi. Amma makawo ne. Shi yasa makauci shi ba shi ke gwada mutum mutumin banza ba ne. Allah kuwa. Ba su ci gidan baban Wa'is. Allahu akbar. Da Allah ya jarabce shi da wannan ciwo. Allahu akbar. Ah, ya zama ne. Ya ta ya nemi ilimi yanzu ya zama teacher yana teach. Kwarai. ta nan parliament gada akwai makaho mp ne ba wannan ke gwada wani abu ba man da ta ce wai diyanta ya samu makauniya eh kai ba ta yi dal eh ba eh. wallahi eh, magana na zuwa Allah eh Allah ya haifa ni diyanta ne ta ya wuri mai ido to yaran da za su haifu duka makafai ne me shi Allah yi ba eh wannan shi Allah ba su fata ba ba zalika Allah bi asiri ba ka yi da wani ba Allah yi ba malama rayuwar nan ba zan ba abin da sama da ba muke wahala ba wallahi kowa na kallon wani mutumin banza ne shi eh, kare da mutumin kiri eh, eh, ah to yanzu wannan shi Allah mai makaicin nan ah kai da Allah bai maka makaici ka Allah na tsoron ka ne ba ka yi ina shi wannan Allah ya bane makaicin nan Allah ya ba shi haushi ne Allah bane ina ina mai yiwa ma malama ne ya dace ah. Allah ya bani mai shin nan ta makance ne kwarai saboda a gan alim mu mu yan zango eh ya zawi da ita ya zawi da ita kai ya za mu yi da ita zango malami malama kike gani eh? mutum ya aure yariya fa eh. ya je ya doko ta ya kawo gidan shi na sai da Allah ni na gani ne na shiga cikin maganganun fa ko Allah ai yariyar nan ta samu ciwo wahiyo ba ta da lafiya wallahi sha ce sake ta eh kwarai to ita ta sa da kanta ciwon kwarai haka kwarai shi yasa nan bari man ba maza amma ta ga kamar yadda ka ce ko oh, in ta samu wani ciwo shi ana ganin ya sake ta eh. to zaka ga da wuya mace ita da mijinta na zaune a ce kaman eh, tana fuskantar wani eh, mijin ya shiga cikin wani hali ko makanci ko kurganci eh, kaga ko menene mijin ne shiga na mace ba ta gudu ba ta gudu kai to yanzu cikin zango maza na yin auren mata 90 percent ke ki gan in lamarin aifuwa bai zo ba eh, iyayen wurin mijin nan eh. suna zargin matan eh. amma wani bi fa yana yi ya ce diyan nan ne amma ya yi sarfa mai asiri <laughs> mutane ba to a wani gaya maka maganar ga gashi maganar ga alifa ke gwada ga eh malama maganar ga bai wuce wa wani wiki ba to ba ya wuce wa wani wiki ba yariya da mijinta suna zaune wajen shekara takwas ke gada aka wanke su mhm. kuma yariyar ta sa ido wule mu duka ko ana cewa wacce kin dade bayan ki aka auro wacce aka ce lokaci bai kai ba ashe matsalar duka wuri mijinta ne da aka je hospital aka duba ta aka ce tana da haifuwa mm-hmm. mijin ne bai da haifuwa shi yasa aka ce je hospital da aka je na farko aka ce shine wani wanda aka ce waya jarraba wuri na da ko wai bai zuwa ko ina to zu yariyar take cewa ta yi auren ne ko ta bari na ce ba ce mutum ya bar aure ta ce na yi auren da wani wani ma na son ce na aibu da mijina kuma an ce yana da matsala bai aiwa amma kin ga mun force ta yanzu haka tana wurin mhm. muka ce ka ya sauro da ta amma wallahi da biyan ne ba ta ayuwa, hmm. da sun zo sun zo da kati don da aka ba ci da wanda aka kuma da kati ya ba ki haifuwa ta yi da ciki ko grade ba wa na Allah ne mhm. kin ga wata makarantar ga kin san mu fufun Najeriya ne hmm. aure ka riga riga wallahi mu da ƴaƴan makafi muka yi karatu dukkan su makafi da na sani a Lagos nan ba wani makawo da ya su makauniya ya'yansu kuma za ki su kyawawa akwai diyan sarkin makafi guda wallahi dan sarkin najeriya ya aure ta tare kuka tashi dukkan su ya'yansu masu dan sarki ya aure ta domin yariyar masha Allah tare kuka tashi kuma sarki makawun a lokacin babban bare ne ga kwashen su na bari Ayi, ayyuwarta amma kyakkyawa ce dan sarki ya aure ta ya yi makafin da muka karatu Najeriya duka kyawa ba wanda kawo da ya abu ya haifi makauniya to Allah ya kawo jarabta ce ke uwa ki ce makauniya ba gidanku ba kowa bai wuce jarabta ba kowa bai wuce jarabta shi sa jama'a zan mu sa hankali mutum ka yi tunani ku yi magana don magana farin diga ne ka alba ya tafi ya tafi shi ke wallahi shi yasa yana da kyau ma yariyar nan ba ita wannan ba ta roki yariyar da gafara don har ta mutuwa ta wa ne a ba za ta mutu saboda ba mijin ne ya zo ya fadi ba da kunnin ta taji da kunnin ta taji da kunnin ta taji shi yasa kowa bai wuce jarabta ba mm. shi na fadi nan Allah ya ce wa in dai halce ka wa man do amiru da kisun filaki a fala takilun Allah ce duk wanda na bashi wancin rai yana raye shi na jarumce ka cikin rayuwanka shi na fari farko da wani ko idonka mhm. wani ko kundi ka karasa guda wani ba kamar na tanga ai na tanga in ba an lura ba wurin tafiya ba ba a sani wallahi da wuya ko ba a sani to wani ma na shi magana tana kallo ka yadda mai ido ke kallon eh. kamar dai tana kuma in haka ya faru da shi ko shi Allah ya bata wani ikiba cikin don yanzu Allah zuciyarta take gani da shi hmm. tana tafiyar da zuciyarta take gani tana yi ɗauki kuma zuciyarta lura da komai an gane ko hmm. saboda shi jama'a zango mu sa hankali hmm. malama lamarin zango su eh, wani abu da ne malama an kika duba ba kana gani kaman ah, da yake kai kana tarayya da su su makafin akai akai ba su iya yin komai kamar me suke iya suna yi da mutane ba su sani ba suke ga kaman ka aure su wahala ne eh wani na kallo ba su su komai haka mai shi ke kallo wallah suna su komi ma da ya fi mu mm. eh mana to yanzu ba a kike ki dafa abinci yayi eh. to shi kenan wanda ke so na fito da wani fili mm-hmm. Hassana za ta dafa abinci daban-daban ita kare ku aje mata komi kowa saya. Allahu akbar. Ku bar gishiri ku bar ka ku gwada mata da gishirin yake. Mm-hmm. Balle ku gwada mata na ake kunna gas. Eh. Ita da ta yi komin ta ta yi miyan kwakwa, da ta yi miyan kwakwa ta yi wan. na kawo na sha miki ki ba mutane ita da kanta na ta binta mhm. tana ta yi wanki su Allah ya jarabce su ne ba su da ido eh mm. ido ne kamar ya makance amma they working with the brain ke mm. sa su sun fi mu an kaliyo kin ga kiki ka rufe ido kiki fita kikin abu ah, kin fani to su so ya su fita nan ita kare asana ta ta yi tafiya from gidansu a kurum hasawa jan shi ta so ita kare ba eh, ba wanda ke gwada mata anya mm. suna tafiya da hankali su amma ki yanzu aka rufe idon ki fitaran kin fadi eh, shi yasa ba abin da wai ba su yi ba lamarin su na da ban tausayi to the extent of eh, kaman especially in abin ya zo musu sabo mm. aka kai su cikin school nan malama wani lokaci shan an ajiye namiji da na mace na sayi a bani su zo wanga <laughs> magana ba damuwa ba dai mu yi bayani a bani su zo don wasu ba su san difference wasu na da yaran ta kakafi yasa ba su san difference wala bane na mace namiji ba shi an bar sun zo su taba jikin mutum wa har su kaurin nonon macace wanga mai malam mace ke eh. namiji kuma bar su tattaba wa haka ake gura su zo ta su gan difference mm-hmm. kuma lamarin su abin da sa kaka ga muke so mu yi makarantar makafan nan kenan saboda su lamarin su daban ne in ba mun yi mun control ba kamar kan da kasan Najeriya, Niger, ada West Africa na da waɗannan makarantar makafa mu ne Ghana mhm. mu bawa da wani domin mu Ghana nan lamarin mu na da ban tausayi to the extent of musulman mu a kasan Ghana akwai abin da ya kamata ga wan ba wanga muke focus ba shi mu na. Mhm. kuma Ghana ga sango especially lamarin mu ya wasu lamari ya lalace mhm. komi ya zama politics ne yasa ko tusa kai yau zango politics ne an ce kai kaza ne eh. to amma in mutum da aka yi abu har ka riga ka san mutane zango kamar ni aka ni na san mutane zango ni aka aka ni ban dai san kowa ban amma ni na san mutumin zango ni ko yi wa ka duba haka ka duba ni ka ce mai alifa ka yi kokari kin ga wani hmm. na duba kan fassara maka ma'ana abin da ka faɗi mhm. eh domin mutumin zango ba shi bai ganin alheri hmm. shi sai sharri kin ga yanzu ka duba yaran makafan da kuke kallo at any moment duk mutum da ke gidan shi ya sa wanga shi kana da family ka samu plan B hmm. at any time ka ka samu makafu cikin gidanka hmm. yes why statistically ya gwada a kasan Ghana mu ko West Africa ranar nan kan ne yake ne glaucoma mun ize ne shi sa yau ki je ki shiga ba gidan da ke cikin Ghana da ba wannan wannan bai magana ido shi ba wani cikin Ghana da umma da baba da yara ne eh. to systematically ne from parents to their offspring mm. yana zuwa ne kadan kadan kadan kadan kadan nan kuma mu zama kamar wani heredity eh, eh heredity ya zama ne akwai gidaje da yawa da ciwo ido ya zama heredity da su kin ga mutum da ke da ciwon diabetic da wani ciwo likely kai ka samu irin waɗannan ah, a wannan dai haka to tun da mu duka mun san a any wani cikin zango ya samu wannan ciwo hmm. to me ya kamata mu tanadi hmm. wala bale tanadin ne in mun ga wani makaho ne kar mu muna na don kai ma gobe ka fi a kasan gana kuma bamu da adequate bamu da kudi nan gana bamu da batun ido tuban ido sam 80% of mutane da suka makance daga garin ga inda ka san turai ne ba su makance ba a eh 80% eh. of mutane da suka makance nan in dai ga kasan turai ne ba su makance ba a amma nan na da dai bamu da abinci mai kyau da damu ce gara maka ido na biyu mun yar sunnan annabi muhammad da muka bar sunnan annabi shi muka da muka kama sunnan malamai um, abinda malami na fadi ni shi ne aiki ba annabi ba eh, malami wani ba to yanzu malama bari mu je me ya bari yanzu ciwo idon ma dai mu yawa hmm. kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh. annabi muhammad na sa kwalli ko bai sa ba yana sa to yanzu malum ma da ke ji da cikin gadan ga duka ba bai sa kwalli malamai ne ke sa kwalli kin fahimci magana ko eh. to me sai ya kamata mu je ba mu duba me yasa annabi ke sa kwalli na'am wannan kamata mu nemi ranar hadisin eh. na biyu shine an bar da mata ne ke sa kwalli ni ma to ni ma yanzu haka ni na sa wa kullum eh. a ni na sa kwalli na shi sha eh ba ba ba sa kwalli na <laughs> shi kuma kwalli akwai mai kyau akwai wanda bai da kyau asmat na kwalwa kenan eh na sa asmat ina da su mai kyau ka sa su kuma shi wannan kwallin nan in kana da akwai alamar idon ka na ciwo da ka sa da ka sa ka ji shi kamar tankwa ka sa eh kuma ba yana gwada maka akwai ciwo cikin idon ka kenan to kana cikin sawa zai ka zo ya bai ci yana ya wurin kan ka da eh. jinya balle ma da dare kana so sashi da eh, dare kaka damu ma wai sai kai idon ka na ciwo eh. kai da ka sa a ah, an ce annabi na sa wato kai na ruwanka eh ba ka sai ka tira wai idon ka ya ciwo in samari na sa kwalishe ce bo sai ka ta sabari akra da eh! su na suke sa kwalli suna sa kwalli ya bari su ba su sawa ma a malama yau ki duba manyan malaman mu na eh, danga da suke sa kwalli eh. har yau ba sai sun yi su glasses ba da ke yi su glasses kakan mu da ke garin ga malam rashad ba kullum malam rashad ke sa stress in kika ga ya sa ya dai sa ne kuma ana cikin ustaz ali ustaz ali ya wasa dubbe sa stress amma ni na sa stress zauna gaban shi sa gwada min karatu kuma irin ustaz ni kullum shi yana sa kwani every eh, day eh bai taɓa sa space ya karanta da kuma ah. amma mu almajiran shi mu sa space ba muna duba littafi kenan sa kwallin kuma na taimakawa kwarai kwarai aika annabi annabi ba ki ji bane mu mun bar annabi ne muka kama wani abu eh, yanzu ba ina zuwa ba yau ka je ka san turawa cikin stone vitamin shop hmm. da ka ka ga abin da ake ce mai wai black seed eh. ko black seed oil eh. abbatu sauda kenan annabi ya kawo ba bature ya kawo ba su sun sa mai suna ne wai black seed eh. in ka te kuma za ka ka ga an ce fenugreek wala mun fenugreek wani ba kenan annabi ya kawo in ka te sai ka ce wai olive oil wala mun olive oil man zaitun wa tin wa zaitun Allah na magana da kai kai ba ka san shafa ba aiki da shi <laughs> gashi da suna ganin shi mun annabi Muhammadu ne yau mu muka kalama wani abu daban yau mutum na ciwon kai hmm. eh sai ka gwada mai ka ce girkan ruwan hulba eh. ka kurba eh. ya ta ah, wani sha paracetamol eh. annabi Muhammadu kuma bai shi ka gwada maka akwai shi yawa mun ignore annabi ne yau ga dabino ajuwa eh. ga dabino ma da kan shi mutum wani bai cin dabino shi ramadan ya kai eh. ai ba shi ramadan aka ci kin gani mm. to waɗanda abubuwa da muka yayyar sunna shi kuma yana affect mu ya kamata mutum duka mm. komin banzan ka cikin gidanka kana da abbatu sauda kwarai mm. zaitun zaitun ga suna suna nan na da su da yawa ga garin shi ga man shi na sha akwai sabulu wani ruwan sansan wani shi bai san da shi ya ci ya sha maru te ka samu ruwan zanzam ne kuma ni hajiya ta dawo daga eh. ya ce gaisuwa ce ce eh. shi eh, sa shi wadan gangara ke gani suna face a lot su ma sun makance ba su san nan al'ada ba sha zuwan kama an gwada musu don al'adar tana zuwa ma ba ta san wani abu ke zuwa gaban ta ba duba da zuwa sama na koro muku challenges su da suke suna suna suna fuskantar challenges to amma da sun riga sun girma sun gane abin shi kenan there is no difference between you and I madam Zainab Talawa ita ne babban director last year da na zo na program nan na eh haka ta zo ta to ita ne babban education director daga wai amma tana gani ne to ni ta fi da eh, karatu eh, shi yasa iyayen nan mu da abin da muke fari ne in dai mutum ya je shi ya gan matan ku bari ya wuya ko gurguwa ne kimman nan ki ba ki da ki zama da mata ba zangon momin nan ba su sun tuce yaran su ne amma suna kallo su suna kan right haka lalle aiki kin da biyanki shi ya dai samu mata ki za ki zama da matan ne to bari ya aure shi mana wannan magana ki ne wallahi amma amma kika ce wai ba ki yadda wallahi ki ma Allah ya jarabce ki kin akwai da yawa Allah ya jarabce su da wannan eh, ba Allah da ka yi ka shuka bodiye ka kalle masara a ah. ah, bodiyen nan da ka kalle Allah kuwa eh domin in ki kin mallaki kasar ka tunani to ki da biyan ki ne fa eh ya raki eh. that is the problem da ke nan kawai insha Allah jani to eh. masha Allah problem sa ci ake shi kuma suna fuskantar masaloli da dama to in suka riga suka gane to shikenan eh. to wasu kuma su sun riga sun girma Allah ya jarabce su kamar yadda ya jarabci ta asalin 24 years da ta tsinci kanta cikin wanga hali kuma shekara biyar kenan har ila yau ma an ka ganta ba za ka gane kamar ga abin da take fuskanta ba mm-hmm. haka ma ita kuma samira daya daya ita ma tana cikin wheelchair ne amma tana ta yi wanki tana ta yi dahuwa tana ta yi shara ta yi mobin har ta kira gidan da suka zauna a ababu wai gidan alhaji hanza sharan gida da ake an sa ta ciki tana daga cikin eh, lokacin sharan gida in ya kai kansu za ta fito ta yi ta wanke wuri kamar mm. yadda kowa ke yi ita ma za ta yi to me ke gwada in an mata aure ta je ba za ta iya tun da tana ta yi wanki duk da tana zama wheelchair za ta iya shanyawa in sun bushe za ta kwaso ta zo ta zuba ta nade suka kaf ta zuba a jaka ta ajiye inda ya dace tana iya yin dahuwa ga abubuwa ne da take nan kuma tana da aikin hannu da take fes eh. na beats eh. wato jigida hakan ga eh. duka tana yi da abin da ake ado da shi 'yan mata da abin makullin motan ga duka da ake yi nan kuma tissue box da ake yi duka ga sunan dai iri daban-daban wancan sati da ta zo nan ta zo da daya ma mun nuna ma jama'a da suke kallon ba haka ita kuma asana asana na iya tana yin liquid soap yawa tana yi tana saidawa yan wayenta da ke kusa da ita wato kawayenta su ne waɗanda suke taimaka mata wurin sayarwa amma wurin zuwa sayan kayan ta ce wani lokaci ita da kanta take zuwa ta sai to wannan na nuna cewa in ta yi aure za ta iya zuwa kasuwa ta yi cefani ta zo ta yi da kowa a gida kamar yadda uh, big brother na ya faɗi halifa cewa uh, za a bar ta yi girke-girke eh. kuma ni ma na shiga cikin wannan eh, operation din halifa na girke-girken da za a bar asana ta yi ni ma na shiga ciki. Yan eh, kila so ran da damu je na kira kin kiya bura da ki damu saya ne damu yi documentary ne. Da na ya da ta yi miya ne da abinci mm. kuma musamman namu ci kowa na kallo mun kawo live mun recording shi kuma documentary. Maybe possibility by na ni da yake san dating don da mun so mu yi shi yau gani yau ga ma da da mu yi to amma yau ga harkokin ya yau da mun fita makabarta da mu je an yambarkashe mu yi kuma wani abu daga wurin da mu bullo famina duka kuma harkar musulmai ne da muke yawon duba abubuwan ya yawa kuma eh, kamin zuwa sabon bakwai kuma muna wani gari kuma ah, muna eh. kamar yadda dai kuka ji na kasa dai ba kasawa ba ne su ma suna iya yin abubuwa tun kafin yaya na halifa ya shigo kuka ji mana malama bushira ta yi kira ga iyaye kuma aka wayar da kai baki daya kar a ce a'a ba za su iya yin komai ba shi ya ganta yana so tana da kyau ta yi mai ta yi mai daidai irin abubuwa da yake so ya gani a jikin mace ya gani gani ne ba ta yi ya ce zai aure ta amma shi iyaye mata a kiya wai ita ba za ta yadda a kawo mata wanda ba ta gani a gida ba ba za ta yadda a kawo mata wanda take zaune a wheelchair a gida ba to su kuma in ba su samu waɗanda za su aure su ba wata rana ku da kuke rejecting dinsu in Allah ya jarabce ku da wannan abun ku kuma kuna so wani ya aura wanda ma ya bani mamaki shi gurgu ya ga yar uwan shi gurguwa eh, yana son ya aure daga su ga junan su wai ba za ta yarda ba amma ke kina son a dauko eh, jiya mai lafiya ba eh. gurguwa ba a ba ke na ki dawo ya aura kaga wani abu haka iyaye wani lokacin a gafarce mu she kaman ana abu ba runguman kaddara kuma ba a sa tsoron Allah a ciki ke kin shake nakin gurgu ne ke kina son ya kawo mai kyau ya eh, aura to ita kuma fa eh. ita ta yi haya mm. wato ke kin fifita naki kan na wani a hali kuma su duka da same scale ciwo guda suke tare da shi to iyaye an riga an yi kiran khalifa yayi nashi ya bar mun san kaman da kasa ba kasawa bane inda uwata kuma malama bushira ta yi kira da iyaye mata to muna ci gaba dai da tattaunawan amma saboda lokaci masu sauraro wani lokacin ba mu ba dama da yawa za ku iya shigowa kai sai yanzu akan 0322 395050504106 tulayi ma ya riga ya fara hello salamu alaikum kima kin shigo ciki ko na'am barka da safiya wa ke kan da kowa ganki ne kuma da kowa ganki da kuma ci yawa masha Allah amin sun ma yawa da yawon ji amin amin muryar kasa yawa amin 嗯，也有过，嗯，看嗯，嗯哼。